Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niyya muryar arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar laraba uku ga watan afrilu ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran shugaban amurka donald trump wanda a da yake yawan sukar kungiyar tsaro ta nato ya fara yabanta yayin da kungiyar ke shirin gudanar da taronta a nan washington a yau laraba ake sa ran majalisar kundin tsarin mulkin kasar algeria za ta yi wani taro na tsara yadda za a sauya gwamnati bayan da aka tilasta wa shugaba bouteflika ya yi murabus sannan za ku ji cewa za ku ji yadda miliyoyin mutane suka yi fama da karancin abinci sanadiyar sauyin yanayi fadace-fadace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki a sassan duniya kanun labaran kenan to a yayin da yanayin tsaro ke kara munana a najeriya malaman addinai sun ce ya kamata a ba da ayyukan tabbatar da tsaro fifiko saboda yanzu fa ta kai ake yi ba wai tunanin a mana lantarki ko kuma hanya ba mu muna tunanin yadda zamu mu mu zauna lafiya har mu ci abinci yanzu wuraren ba a bacci za kuma a ji cewa an kori wani soja da aka tabbatar yana ɗaya daga cikin masu yin faɗe ma 'yan gudun hijira a yankin borno kuma kamar kowace ranar laraba madina dauda na tafa da shirinta na demokaradiyya a yau amma da farko ga cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum yayin da kungiyar tsaro ta neto ke shirin gudanar da babban taronta a nan washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru saba'in da kafuwa shugaban amurka donald trump ya fara yaban gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar ɗin ƙungiyar a cewar shugaba trump an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba ɗaukan ɗawainiyar ƙungiyar a tsakanin mambobinta 29 masu cin gashin kansu Everyone's agreed to substantially up commitment. They're going to up it Shugaba Trump wanda yake yawan cewa ana kwarar Amurka kenan yake cewa kowa ya amince zai kara irin gudummawar da yake bayarwa kuma za su yi karin ne irin wanda ba su taɓa yi ba. sai dai shugaban na amurka wanda ya yi wannan bayani yayin da yake karbar bakuncin sakatare jiran na kungiyar ta nato james stoltenberg ya soki kasar jamus inda ya ce bata taba da kasan da ya kamace ta ba a nasa bangaren stoltenberg wanda trump ya yaba ya nuna godiya ga shugaban na amurka kan yadda ya jajirce wajen ganin an raba ɗawainiyar tafiyar da kungiyar sai dai mai shari kan hudar kasa da kasa na majalisar atlantic council da ke nan amurka mark simakowski. ya ce irin kalaman da shugaba trump ya yi a baya ya rage kungiyar ta neto kwarjini a idan abokanan hamayyata uh, ya ce idan shugaban amurka ya dasa alamar tambaya kan gamayyar kasashen da suka hada neto makiyanmu da ke moscow da beijing za su fara tunanin kai hari kan kananan mambobin kungiyar da shugaban yake yawan suka a matsayin waɗanda ba su cancanci samun tsaro daga neto ba a baya dai shugaba trump ya taba nuna rashin muhimmancin kungiyar tsaron ta neto inda ya kwatanta ta a matsayin wacce yayin ta ya wuce a yau laraba ake sa ran majalisar ɗinkin wato majalisar wakilan amurka wacce ke ƙarƙashin rinjayen 'yan democrat za ta kada ƙuri'a kan samun ƙarfin ikon da zai bata damar mallaka cikakken rahoton bincike da aka gudanar kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 daga kwamitin robert mala na musamman da aka kafa domin wannan bincike sannan za su nemi samun karfin ikon mallakar bahasin da wasu shaidu biyar suka gabatar a gaban kwamitin a lokacin da malam yake binciken su a ɗaya bangaren kuma wani kwamitin majalisar ta wakilai mai rinjayen 'yan democrat ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar white house takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ki amince musu ne da su samu wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu a jiya talata ƙaramin kwamitin majalisar mai kula da fannin sauye-sauye ya wa da cal klein takardar gayyata bayan da aka kada kuri'a da kowa ya bi jam'iyyarsa inda mambobin kwamitin 22 suka amince da a gayyaci kal yayin da mutum 15 suka nuna akasin hakan jim jordan wanda ɗan republican ne kuma mamba a kwamitin ya soki wannan mataki inda ya ce wannan wata ne ya ce da 'yan democrat suka shirya shugaban ƙasar algeria abdulaziz bouteflika ya yi murabus daga mukaminsa aji mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron kasar ta yi kira ga daɗaɗɗen shugaban da ya sauka cikin gaggawa bayan makonni shida da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar algiers babban birnin kasar suka yi ta nuna farin cikin su kan wannan mataki da shugaban ya ɗauka. a yau laraba ake sa ran majalisar kundin tsarin mulkin kasar za ta yi wani taro na tsara yadda za a sauya gwamnati bisa tsarin dokar kasar ta algeria kakakin majalisar dokokin ne zai zama shugaba na wucin gadi inda za a shi wa'adin kwanaki casa'in ya shirya sabon zaɓe majalisar ɗinkin duniya ta ce sauyin yanayi faɗace-faɗace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki sun haifar da matsanancin karancin abinci ga mutum sama da miliyan 113 a sassan duniya a shekarar da ta gabata rahoton da ke da take fitarwa a duk shekara kan matsalar karancin abinci hukumar samar da abinci da kula da harkokin noma ta fawo ta gano cewa kasashe 53 na fama da karancin abinci a gaba gaba a jerin kasashen kasar yamal ce a farko sai jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai kuma afghanistan kamar yadda rahoton ya nuna wanda har ila yau ya nuni da cewa shekarar ta 2018 ita ce ta uku a jere da adadin mutane da ke fama da matsalar karancin abinci yake haura miliyan 100 ko a ƙarshen watan fabrairu da ya gabata shirin nan na samar da abinci da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya na wfp ya ayyana waɗannan matsaloli na sauyin yanayi da faɗace-faɗace a matsayin dalilan da ake fargabar za su ƙara jefa al'umma sudan ta kudu cikin yanayi na ƙarancin abinci a cewar henry peruso kakakin shirin na wfp at the height of the lean season in July, and 60% of the population will be nan da watan Yuni mai zuwa akwai yiwuwar kashi 60 cikin ɗari na al'ummar kasar ba za su samu tabbacin inda za su samu abincin da za su ci ba a nan gaba. hukuma ta samar da abinci da kula da harkar noma ta fawo ta kara da cewa mai yiwa adadin 'yan gudun hijira da bakin haure ya karu a duniya idan har rikicin siyasar kasar Venezuela ya dore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministar Birtaniya Theresa May ta ce za ta ƙara neman jinki a jinkirta shirin ficewar ƙasar daga kungiyar tarayyar Turai. Domin a bai majalisar dokokin ƙasar isasshen lokacin da za ta amince da tsarin da kasar za ta bi wajen janyewa daga ƙungiyar ta EU. Zuwa yanzu sau uku majalisar tana watsi da tsarin da May ta gabatar bayan shekaru biyu da ta kwashe ana tattaunawa da ƙungiyar ta tarayyar Turai. May ta ce tana ƙoƙarin ganawa da shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Jeremy Corbyn. domin su amince wato domin su cimma matsaya kan wani tsari na ficewa daga kungiyar ta tarayyar turai wanda 'yan majalisar za su amince da shi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji ganin yadda wasu miyagu ke ta kakkama 'yan Najeriya sai an fanshe su da kuɗi tsababa wata haɗakar malaman addinai ta ce kai amma jingine batun bunƙasa sauran harkokin rayuwa a mai da hankali kan warware matsalar tsaro tukunna Ibrahim Abdulaziz gare ka. Kama daga yankin takum kai har ma zuwa zin a arewacin jihar Taraban wannan matsala na neman gagarin kundila inda a yankin lau lamarin ke neman kawo rudani a tsakanin al'ummar yankin batun da kai hadakar kungiyar kiristocin najeriya ta kan rubuta wata takardar koke ga hukumomin tsaro a jihar domin kawo dauki rabaran fada sunday muke patrick da ke cikin shugabannin kungiyar kiristocin ta najeriya kan ajiyar ya ko na abubuwan da ke faruwa a yankin na da kuma takun da abin ji. sunana reverend father sunday muke patrick chairman na kan na local government taraba state ah, wannan kira kira ne ga jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da gwamnatin na na taraba state kira ne wanda ya shafi rayukan jama'a mutane maza da mata kira ne ba domici na addini ko kuma na addinanci ko kabilanci ba domici abubuwan da ke faruwa a yankin mu wannan local government ya shafi krista ya shafi musulmi ya shafi har ma masu safi mu a matsayin mu na kungiya na addini na kam mun ga abu yayi zafi yayi kuma yawa Eh, mu wallafa mun rubuta daya daga ciki mun zo mun gan cewa eh, wannan kashe-kashe kame-kame da ake yi wato ɗauke mutane kidnapping kenan ah, fastoci da yawa an ɗauke su an biya diya kuma yanzu an suke su suna walwala a gidajensu to mun ga wannan abun ya gaba gaba mayaka masu neman dukiyar mutane da rayukan mutane su ana ajeji muna roko su jami'an tsaro da tarayya da travel state a shigo a duni wannan lamari da cin mu samu zaman lafiya a yankin mu. shi ma da ke tsokaci kan wannan batun imam umaru na haɗakar majalisar musulmi a yankin lau ya ce dole gwamnati ta tsaye su kuma al'umma su bada nasu guduma domin yaƙi da wannan matsala ta satar jama'a ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansan. muka rubuta takardar na insha Allah sannan ku kuma muka nemi kudin ku gawa duniya a zo a taimake mu a yanzu haka mu magana area mu da muke dai muna fatan gwamnatin jiya ita ce take kusa da mu ita ce ya kamata kuma ta lura da mu domin mu talakawanta ne ita muka sawa ido sannan kuma kafin a je a wuce ga gundun tarayya ta sa mana ido sosai domin wurin yanzu yana zaune ba wa tunanin a mana lantarki ko kuma hanya ba mu muna tunanin yadda zamu mu mu zauna lafiya har mu ci abinci yanzu wuraren ba a bacci ko wani mutumin da yake wurin ko shi musulmi ne ko shi kirista ne ko shi kai wani yare ne a irin laudai ba ma bacci ba wai ya shafi kabila ɗaya ko kuma addini ɗaya duk mutumin da ya wani sashi ne yana magana ce ta son zuciya. To ya kome hukumomin tsaro ke yi da min dakile wannan matsalar? SB bi misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sanan jihar ya na irin matakan da aka ɗauka. Mutane suna eh, suna tafe da tsoro a shi mai girma kwamishinan yan sanda ya tura jami'an tsaro a cikin dajuka na wannan wuri mun kuma samu bayanai masu kyau kuma ta da aka muka yi nasarar cef da mutanen da muke tuhumar su wanda su ne suke kawo kame eh, suna kakama mutane a wannan wuraren so mun same su da dan dama sannan mun samu makamai a hannunsu yanzu da nake maka magana suna sare. kamar yadda alƙaluma ke nunawa a ƙasa da mako guda fiye da mutum ashirin ne 'yan ina da kisan suka sace suna garkuwa da su lamarin da yanzu ya jefa iyalai da kuma 'yan uwa cikin zulumi da kuma ban tausayi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya haka dai kuma a gaida ibrahima daga batun matsalar tsaro kuma sai ta fitsara a jihar borno inda a 'yan kwanakin nan aka yi ta samun rahotannin aikata fyaɗe ma 'yan gudun hijira wata kotun soji ta musamman ta tabbatar da laifin aikata fyaɗe kan wani sojin sama don haka ta zartas masa da hukuncin kura baya ga sauran matakan lalabtarwa ga wakilin haruna dauda da cikakken rahoton wata kotun soja na musamman da ake kira special court marshal da ke da zama a garin maiduguri ta yanke hukuncin koran wani jami'in sojan sama da zargin wa wata yarinya yar shekaru goma sha hudu fyaɗe wannan kotun soja na musamman din karkashin shugabancin major general yakubu auta da ake kira president of the court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira flight lieutenant matis inwairan wanda kuma dan asalin jihar imo ne don yin lalata da yarinyar na yan shekaru goma sha hudu da kuma ta kasance yar gudun hijira da ake kira zara ali kudin ta ce wannan yarinyar yar gudun hijira ne da ta daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi kam kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a nan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa wannan yarinya fyaɗe aka yi mata an dai haifi fulani tana umar ramni a 1980 wato ranar 17 ga watan mayu ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa wanda ya ba wannan yarinya fyaɗe ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira kaftin aminu mai ruwa kenan ya karanta irin kan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira president of the court major general yakubu auta ke karanta masa kamar haka this special convention by sentence you flying lieutenant NIANF NAV 2771 as follows. Camp 1 dismissed from the armed forces. ya ce wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mati sun wani hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na fly lieutenant zuwa flying officer wato shekaru uku za kasance ba tare da samun wani girma ba kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewar wanyan jami'an sojan koli kamar da kunnen shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ke zone na girgiza kai na nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman musamman da ya hada da manyan janarorin sojan guda uku hada da shi kansa shugaban wannan kotun haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To gani gawa ne a kuma gaida Haruna yanzu kuma ga Madina Dauda da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri, ni ce Madina Dauda. Hukumar ba da lamuni ta duniya wato IMF ta yi wa najeriya gargaɗi cewa ta yi taka tsantsan da yadda ƙasar ke bi da harkar tattalin arzikinta in ba haka ba ta shiga halin cin bashi za mu yi nazarin wannan batu a shirin namu na yau a daidai lokacin da babban bankin najeriya ke cewa asusun ƙasashen waje da najeriya ke da shi yanzu ya kai dalar amurka biliyan 44.1 a ƙarshen watan fabrairun wannan shekara sai ga gargaɗi da hukumar bada lamuni ta duniya ke cewa kasar ta kiyaye yadda take sarrafa tattalin arzikin nata wacce halin yanzu take nuna alamun farfadowa domin kar mu kare da cin basussuka ganin cewa har yanzu najeriya tana cin bashi wajen aiwatar da kasafin kuɗin da take yi duk shekara na tambayi kwararre a fannin tattalin arziki yusha'u aliyu ko menene wannan gargaɗi da imf ta yi yake nufi sai ya ce tunda bai gyara kayanka bai zama sauki maraba ba to yana da kyau su mahukunta wanda suke dokoki ke hannunsu su kalli abun da idan doka sannan kuma amfani da masana a duba yanda ake karɓo bashin saboda kullum aka yi maganan bashi za a kalli abu biyu ne na farko za a kalli yawan mutanen kasan da yawan bashin za kuma a kalli yawan dukiyar kasan da yawan bashin za kuma a kalli irin kamfanonin kasan da kasuwancin da kasan take yi da yawan bashi to kullum kowane irin ma'auni aka ɗauka to za ka ga cewa idan an ɗauke shi to za a fahimci yadda tattalin arzikin yake saboda haka mahukunta a yanzu suna da hujja sannan kuma mu da muke sharhi muna goyon bayan su akan wannan magana to menene ma'anar cin bashi domin a aiwatar da kasafin kuɗin bana domin majalisa ta fara muhawara ne akan kasafin kuɗin shekara 2019 a lokacin da ta bayyana wannan fargaba wato dole ne ba kasafin kudin da ba za a karbi bashi ba amma irin bashin da za a karba shi ne saboda bashin ya kasu kusan kashi uku ne akwai abin da ake ce mishi multilateral wanda ake karbowa a manya-manyan kungiyoyi uh, na kuɗi akwai kuma bilateral wanda ake karbowa a cibiyoyin kuɗaɗe na ƙasashe kamar misali uh, bankin china za ka je bankin china ka karbo kuɗi ko kuma ka je uh, islamic development development bank ka karbo kuɗi ko kuma ka je africa development bank ka karbo kudi to duka waɗannan basussuka ne to kuma akwai basussuka na gwamnati wanda za ta karbo ne domin ta gabatar da aiki irin na gwamnati sannan akwai basussuka irin na 'yan kasuwa a ciki za ka ɗauki kamar dangote wanda zai je kasuwan kudi ya karbo bashi misali a bankin duniya domin ya gina kamfanin siminti to akwai basussuka da ake karbuwa na 'yan kasuwa don zuba jari waɗannan direct suna suna samar da ayyukan yi sannan kuma ba ba a da matsala sosai saboda za a je a nemo kuɗaɗe ne da su kuma a biya kuɗaɗe to amma duk waɗannan sukan da aka da suka karkasu abin da yake akwai shine ƙasashe daban-daban kowace irin kasa tana da irin tarihinta tana kuma da irin tarihin matsalolin bashinta to a yau 2019 shekara 60 kenan da najeriya ta fara karbo bashi ta kuma karbo bashin farko ne a 1959 inda ta karbo dala miliyan 28 dala miliyan 28 din nan tun kafin kasan wato ta samu man fetur ne a lokacin ana shirye-shiryen yancin kai aka samu su kuma aka zuba su galibi a titunan jirgin kasa saboda a zabarar da zirga-zirgar mutane da kasuwanci da kuma taimaka kama tattalin arzikin ƙasa wanda wannan bashi ya tasiri sosai. Shi ma shugaban kwamitin bashi da lamuni na Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Shehu Sani ya yi nazari akan yawan basussuka da ke kan kasar da kuma yadda kasar ke sarrafa basussukan domin amfani wajen gina ƙasa inda ya yi nazari yana mai cewa. Akwai yiwuwar za a wani bashi, amma mafi yawancin bashin nan da za a ci a nan gaba na abu guda biyu da zuwa uku na bangaren jirgin ƙasa da kuma bangaren hanyoyi da za a yi da kuma a wurin saukan jiragen ruwa a can kudancin najeriya a halin yanzu dai da muka gayyaci ministan sufuri rotimi amechi da muka bukaci ba mu bayani akan me yasa har yanzu gwamnati bata fara aikin a jirgin kasa tsakanin port harcourt zuwa maiduguri wanda zai bi kasashen ibo da kuma zuwa arewa masu gabacin ƙasar nan shi ne ya gaya mana cewa gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi wannan hanyoyi na jirgi a musamman ma yanzu tun da an ciwo bashi aka yi hanyar jirgi na lagos zuwa ibadan to za a yi daga ibadan zuwa kano wanda zai bi ta kaduna da kuma cikin niger ah, saboda haka ya iyasta cewa najeriya na buƙatar kuɗi kamar dala amurka biliyan goma sha biyu da miliyan ɗari tara sannan a yi hanyar jirgi tsakanin port harcourt zuwa maiduguri in kuma aka sa har da wanda za a yi daga ibadan zuwa kano da kuma sauransu to ta kudin zai iya kai dala amurka biliyan goma sha a duk lokacin da aka yi kasafin kuɗi kamar yadda aka yi wannan yanzu na shekara 2019 nan dole ne sai an ciwo bashi? to a su inda suka yi kasafin kuɗin sun nuna cewa shi arzikin kuɗin da muke samu na shiga na ƙasa da kuma na wurin sayar da man fetur ba zai isa a iya yin ayyukan gwamnati gaba ɗaya ba saboda haka za a yi amfani da bangare biyu wurin cike wannan gurbi na farko za a ciwo bashi da za a dinga biya a hankali a hankali na biyu kuma za a yi amfani da kuɗin da aka kwato wurin barayi da suka sace suke gwamnati a shekarun baya in aka yi amfani da waɗannan guda biyu a irin nasu tunanin za su iya a cike wannan gurbi kuma gwamnati yin ayyukanta amma abin da yake damun mu a halin yanzu shine yau fiye da shekara goma sha shida zuwa sha bakwai kenan da najeriya ta fita daga cikin kangin bashi wanda a lokacin nan shi shugaban kasa obasanjo ya yi amfani da kuɗin da ake da shi ya biya bashin najeriya bayan haka kuma ya eh, samu mana afuwa na bashi to a wannan lokaci bashinmu na karuwa wanda ya kai mu har zuwa biliyan 22 zuwa 23 a duk da yake dai idan ka gwada sauran kasashen afirka da wanda suka kusa da mu arziki da wanda ba muka fi arziki za a iya cewa ba mu ci bashin da suka ci ba to amma dai in aka ci gaba da cin wannan bashi to ta za mu kai wurin da ba za mu iya fita ba a idan aka duba bashin gwamnatin tarayya bashi ne wanda mafi yawanci kamun a ci za a duba ga abin da ake so a yi da shi ga kuma inda za a biya to abin da yake damu yanzu shine inda jihohi da gwamnoni suke aiko mana takarda ta wurin shugaban kasa cewa su ma suna son su ciwo wa'annan suka wanda kuma mu a ganinmu da yawa idan aka duba za a ga cewa kamar dai da na anshi wannan chairman na kwamiti nan a cikin shekaru 25 da suka wuce mafi yawancin kudaden da jihohi suka ansa da sunan bashi da sunan mutanensu babu ayyuka da za a ci yayi daidai da wannan kudin sun anshi wannan kudade ne sun laba tsakaninsu kuma sun tafi kuma sun bar ma jama'an bashin da su kansu mutanen da suke yanzu kila ba za su iya biya ba sai 'ya'yansu ko jikokinsu To iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawowa kenan. A madadin kwararre a tattalin arziki Yusha'u Aliyu da sanata Shehu Sani waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya. cuta mai cutarwa. zanto kaucewa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa muryar amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a bu saurare su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kago a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa sanya yar wuka bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa To a gaida mudassir yanzu kan ga Mahmud da labaran duniya an fa a takaice. Ibrahim yayin da kungiyar tsaro ta ne take shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara yaban gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar din kungiyar. A cewar shugaba Trump an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba daukan ɗawainiyar kungiyar a tsakanin mambobinta 29 masu cin gashin kansu. a yau laraba ake sa ran majalisar wakilan amurka wacce ke karkashin ranjayen 'yan democrat za ta kada kuri'a kan samun karfin ikon da zai bata damar mallakar cikakken rahoton binciken da aka gudanar kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 daga kwamitin robert mala na musamman da aka kafa domin wannan bincike sannan za su nemi samun karfin ikon mallakar bahasin da wasu shaidu biyar suka gabatar a gaban kwamitin a lokacin da mala ɗin ke binciken su. a ɗaya bangaren kuma wani kwamitin majalisar ta wakilai mai rinjayen 'yan democrats ya aika wa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar white house wato takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin trump sun bai wa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ki amince musu da samun wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu shugaban kasar algeria abdulaziz bouteflika ya yi murabus daga mukaminsa aje mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron kasar ta yi kira ga daɗaɗɗen shugaban da ya sauka cikin gaggawa bayan makonni shida da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar algiers babban birnin kasar suka yi ta nuna farin cikinsu kan wannan mataki da shugaba Bouteflika ya dauka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi ma Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Le monde aujourd'hui.